a 'yan kwanakin nan ne sakatariyar jam'iyyar apc ta ƙasa ta samu nasarar sulhunta rikicin cikin gida da jam'iyyar ta daɗe tana fama da shi a jihar zamfara tare da cimma matsaya tsakanin jagororin ɓangarorin da labarin ya shafa gwamna bello muhammad tare da jagororin ɓangarorin da aka samu sulhun tsakanin su da suka haɗa da tsohon gwamna alhaji abdulaziz yar abubakar da sanata kabiru garba marafa sun da zo gusau don jaddada wannan sulhu da kuma tabbatarwa duniya cewar an kai ƙarshen tashin tashinar da ta dabaibai jam'iyyar ta apc a jihar zamfara tsawon lokaci tawagar dai wadda aka tarbo daga sokoto zuwa filin wasa na tunawa da sardauna da ke sabon garin gusau ta kuma kunshi wasu jigajigan jam'iyyar ta apc da siyasar jihar zamfara ciki har da tsoffin gwamnoni da suka hada da alhaji ahmad sani riman bakura da alhaji mahmud aliyu shinkafi da sanata sa'idu muhammad dan sadau da kuma 'yan majalisar ƙasa na dada na yanzu da dai sauran muhimman jama'a jigajigan lamurin siyasar na jihar zamfara waɗanda suka maganta ɗaya bayan ɗaya sun dai buƙaci ɗaukacin magoya bayan su da su rungumi wannan sulhu da zuciya guda su kuma manta da ababen da suka wakana a baya sun ƙara jaddada mahimmancin sulhu da kuma tasirinsa ga samun nasarar faɗi tashin da yanzu haka ake na wanzar da zaman lafiya da ci gaban jihar zamfara gwamna bello muhammadu wanda ke cike da farin ciki ya ce sa ya cika yana mai jaddada alfanun da al'ummar jihar zamfara za su samu daga wannan sulhu na kawo wannan sulhu kuma kowa ya karbi wannan sulhu zan yi godiya ga su wa'annan shugabanni da suka yarda da wannan sulhu da kuma yi ma Allah godiya akan cewa duka sun rungume tsakaninsu da Allah kuma alhamdulillah yau zamfara ta zama abu guda za mu yi kokari mu tabbatar da mutanen ba sun zo sun haɗa kai saboda a samu ci gaba da zama lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha. Wasu daga cikin ɗaiɗaikun magoya bayan jam'iyyar ta APC a jihar Zamfara da suka zanta da manema labaran NTA sun bayyana goyon bayan su game da wannan sulhu tare da kyautar zaton cewar zai zamo alheri ga wannan jiha. Jamilu Ibrahim Gusau,